ذكرى وما كنا wa'azi da tunatarwa gare su kuma ba mu kasance azzalumai ba da muka yi musu azaba bayan mun yanke musu uzuri da aiko da manzanni da saukar da littattafai